wanda kuma hakan ya daidai da takwas ga watan afrilu 2026 miladiya a cigaba da da mu kamar yadda aka saba kowane mako na laraba wadda tun bayan tafiyar hutun azumi sai yau cikin ikon Allah muka dawo domin ci gaba da waɗannan karatuttuka mun yi hutu mai tsawo muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karbi ibadunmu da muka gabatar a watan azumi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sa muna cikin intattun bayi da abin da ya na daga gare mu na kuskure muna addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe mana waɗanda muka rasa masoyanmu wasu mazaje wasu mata wasu 'ya'ya wasu iyaye wasu yayi wasu kannai duka muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya haskaka makoncin su ya sa aljanna ta zanto makoma a gare su Allah ya sa kaburburan su dausayi ne daga cikin dausayin aljanna marasa lafiyar mu kuma waɗanda suke gida ko asibiti muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiyan Allah ya kare mu da lafiya da kuma kyautata ƙarshen mu gaba ɗaya waɗannan fitintunu da muke ji muke gani a cikin duniya da wannan ƙasa da wannan yanki da mu duka muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen su da abin da ya fi mu Allah ya mana maganin a za mu yi karatu ne kai tsaye ba goren sallah ba domin goren sallah an riga an ci shi har an cinye tukar yanzu kun ga yau ashirin ga wata kuma an yi hidindimu da yawa bukukuwa da ziyarce-ziyarce an ji wa'azuzzuka na malamai na ci girma na bar goron sallan ga abokina zai gabatar da muhadara a ranar asabar a masallacin dan kodiyo profesa jamilu yusuf zarewa ta mata ce kuma akan hanyoyin tarbiyya gayyata ce a buɗe kowa da kowa ana gayyatarsa sauraka wa'azin goron sallan mu a can a saurara insha Allah ta'ala kuma a faɗa ma wanda bai ji ba ku tura mazajen ku su je su saurari muhadara a ranar juma'a tsakanin magariba da isha'i da safa kuma ku ku sarkata ku tafi da ku da 'ya'yanku mata an fahimta kun ga yi goron sallah ko mu kuma sai mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala akwai sako na godiya da bangajiya daga mamanmu hajiya halima tahir ce a yi godiya ga ɗalibai waɗanda suka halarci ɗaurin aure a ranar litini ne ko lahadi ne ɗan lahada ko to an sai litini ba aka tuna mu Ƙwarai da gaske sai na ɗauka a ranar aka yi auren to ranar litini ake gaya mun da yamma ma ala kulli halin ta ce a isar da godiya gare ku da kuma ban gajiya da fatan Allah ya saka ma kowa da alkhairi da fatan kowa ya koma gida lafiya maman jawahir ina take to ita ma Allah ya sa albarka cikin auren ta auren da yarta ko ɗanta ne to Allah ya sa albarka Allah ya sa a samu jawahir to kamar yadda na faɗa karatu za mu ci gaba insha Allah ta'ala kafin mu tafi hutu mun wato cike ƙarshen aya ta tara afon aya ta wato takwas a cikin suratu isra wanda za mu tashi a farkon aya ta tara zuwa ta goma ƙila har zuwa goma sha ɗaya dan Allah ta'ala inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adhaban alima ubangiji ta'ala yake cewa fassarar bani baki in baka manda yace inna hadhal Kur'an. Lallai wannan alqur'ani wanda yake hannunmu yake gaba gare mu ya hadilin latihi aqwam yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya abinda yake mafi kyau wanda ya rike alqur'ani zai kai ga gaci baya ga nan wayu bashirul mu'minin yana yin albishir ga mummunai waɗanda mummunai ne allazina ya'maluna salihati waɗanda suke aikata aikin kwarai domin ana iya samun mumini amma baya aikin kwarai kuma mumini ne to waɗanda suke da imani kuma suke aikata aiki na ƙwarai su alƙur'ani ke yi wa albishir menene albishir da alƙur'ani ke musu anna lahum ajran kabira cewa suna da babban sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala a ranar gobe kiyama Allah ya sanya mu cikin su sannan daga cikin abinda Qur'ani yake faɗa yake albishir akai wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah sannan ana albishir ga waɗanda su kuma ba su imani da ranar lahira ba cewa a tadina lahum azaban alima su kuma mun tanadar musu azaba mai raɗaɗi mai tsananin ƙuna su sa malamai suka ce albishir iri biyu ne akwai albishir akan alkhairi akwai kuma albishir akan sharri kamar yadda ya zo a wannan aya to sai abul fida isma'ilu bin amr bin katirin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa yamdahu ta'ala kitabuhu al-aziz Allah mai girma da daukaka da kanshi yake yaban littafin sa alladhi anzalahu ala rasulih Muhammadun sallallahu alaihi wa wanda ya saukar da shi ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wa huwa al shine littafin al Allah yana yaban al wani irin yabo Allah ke mu Qur'ani yace bi annahu yahdi li aqwami turuqi cewa alƙur'ani yana shiryarwa zuwa ga daidaitacciyar hanya duk wanda aka bi hanyar ƙur'ani ba zai taɓe ba ba zai ɓata ba za ta kai shi gagaci wa awdahi subul da kuma tafarki wanda yake a fili babu karkatuwa a cikin sa wa yubashshirul sannan kuma yana yin albishir ga mummunai da shi alqur'ana alladhina ya'maluna as-salihat mummunai waɗanda suke aikata aikin kwarai ala su bisa shirya ta alƙur'anin da abinda ƙur'anin ya ƙunsa. ƙur'anin ya karantar da wani tafarki to suna bin tafarkin ƙur'anin da abinda ƙur'anin ya ja kunne ya nausar ya ce kar abi to ba sa bi Ƙur'ani haka yake duk wanda ya bi shi alƙur'ani zai shiri zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki yake so a sakamakon bin alƙur'ani baya ganin ma Allah ya ce anna lahum ajran kabira kuma suna da lada shine ajr sakamako wanda ke babba ai yawmal qiyama a ranar tashin alkiyama babu wani sakamako da yake girman ɗan adam ya shiga aljanna a cikin aljannan kuma akwai waɗansu falaloli da darajoji da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa mummunai waɗanda suke ciki Allah ya sanya mu a ciki malam yake cewa wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah sa'annan waɗanda ba su imani da ranar lahira ba su kuma ana musu albishir ay wa yubashshiru alladhina la yu'minuna bil akhirah ma'ana qur'ani na yin albishir ga waɗanda ba su imani da ranar lahira ba cewa a atadina lahum azaban lalle an tanadan musu azaban alima azaba mai tsananin kuna yawmal qiyama a ranar tashin alqiyama kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa bashirhum bi azabin alim kayi musu albishir da azaba wacce take mai tsananin kuna an gane ko saboda haka ƴan uwa masu albarka wannan yana nuna mana muhimmanci da daraja da alkhairin da ke tattare da rike alqur'ani bayan karanta shi da yin aiki da dokokin da ke cikinsa akwai alkhairi kwarai da gaske duk mutumin da rike alkur'ani ba zai taɓa taɓewa ba ba kuma zai yi hasara ba alkur'ani shine mafi kyawu abokin hira khairu jalisin ne la yamallu hadithuhu shine wanda in kana hira da shi baka gajiya idan makarancin alkur'ani yana karanta alkur'ani a cikin dare har yana jin daɗin karatun alƙur'anin sai gari ya waye ya kwana yana karanta shi bai ma san gari ya waye ba kuma ya ji yana wajen wani jin daɗi da annushuwa da wani irin gardi da nishaɗi a tattare da shi saboda kwana da yi tare da littafin Allah haka alƙur'ani yake ana hira da wani tubabban boka an gane ko boka ne da ya gawurta da aka zo ana hira da shi ya tuba wai a lokacin da kake harkar bokanci menene babban abin da ya fi baka wahala an fahimta ya ce babban abin da ya fi bani wahala shine tura aljani wa makarancin alkur'ani a zo a yi sihiri da aljani a ce an tura wannan sihirin wanda aka tura ma ko aka wa sihirin makarancin alkur'ani ne ya ce wallahi shine babban matsalan da nake samu ya ce ga wanda za a asirin ina kallonsa ni na gan shi ina ganin su a matsayin na dan adam wane ne ko wance ce malam wane ne amma aljanus su ce wannan da ka tura mu babu shi ma gaba ɗaya ba a magan shi ba sai ce babu shi sai su babu wannan da aka tura aje a wasira aje a cutar babu shi shi ko ce wallahi gashi yana ganin su shi ya san yana Allah ya katange shi sakamakon mai alqur'ani da aka zo ana ta tunani a gano ashe wannan ayar da Allah ya magana cikin alkur'ani ita ce take aiki Allah ce wa idza qara'ta alqur'ana a cikin wannan sura zamu zo kan aya wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura in kana karanta alqur'ani aljani ko ganin ka baya yi balle ma ya cutar da sai dai aljani mumini domin shi a cikin su akwai alladina yu'minuna bil akhirati amma mugun aljani wanda za a hada baki da shi a yi asiri don a cutar da ɗan adam wala ba zai ganka ba saboda rike alkur'ani ka yan uwa masu albarka mu rike Alƙur'ani? to sai Allah ya ce wa yad'ul insan ga matsalar ɗan adam Ɗan adam in ya tashi yana addu'a sai ya tashi yayi addu'a bi sharri yana yin addu'a ta sharri ko a kansa ko akan ƴaƴan shi ko akan mijinta ko akan matarsa ko akan abokin cinikinsa ko akan makwabcinsa ba wanda dan adam bai wa addu'a ta sharri ko irin addu'a da yake ta sharri sai Allah ya ce du'a ahu bil khairi irin yadda yake addu'a alheri yanzu dan adam an san shi addu'a alheri yake wa kanshi Allah ka bani lafiya Allah ka mun kaza ka bani kaza ka bani kaza to irin wannan roƙon da yake wani na alheri wallahi irin ta yake yi mummunan addu'a a kansa bai ma sani ba du'a ahu bil khair wa kana al insanu ajula dan adam akwai shi da gaggawa dan adam yana da gaggawa so bayanin wannan aya ita za mu ji da yake ita ma ba ta da yawa idan muka yi sallah sai mu ji menene abul fida Isma'il ibn Amr katirin zai faɗa mana akan wannan addu'a da dan adam yake yi mummuna akan shi ba tare da ya san ma yana yi ba dan dan adam sai ka roƙa wa kanka halaka baka sani ba ka roƙa wa ƴaƴanka halaka baka sani ba ya kuma dace da san kai addu'a daidai lokacin da ake amsan addu'a ne malaiku su ce amin shikenan ka fara cikin bala'i kana ganin wani ne ya maka amma baka san kai ne ka halakar da kanka da kanka ba muna fata Allah madaukin sarki ya datar da mu ya kuma yafe mana kurakuran mu idan mun yi sallah insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya assalamu alaikum wa na'am ah, kamar yadda muke bayani Allah madaukakin sarki yana cewa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wato hakan yana roƙon wa kansa sharri irin yadda yake roƙon wa kansa alkhairi wa kana al-insanu ajula kuma lallai dan adam ya kasance mai gaggawa anan sai abul fida yake cewa yukhbiru ta'ala an ajalati al-insan Allah mai girma da daukaka yana bayani akan gaggawar dan adam wa du'a'ihi fi ba'd al-ahyan ala nafsihi wa awwalihi aw malihi da kuma irin yadda wani lokaci dan adam yake wa kansa mummunar addu'a ko yayansa mummunar addu'a ko kuma yi wa dukiyarsa mummunar addu'a an kane ko idan kika tashi daga nan kaduna kika je kano a motar ki aka ce kai wata kin yi sauri kici ai motar nan shegiya ce wannan kalmar da kika faɗa kin mata mummunan addu'a ne misali ne nake bayarwa ko ka ji an ce ai mun samu wani shegin direba ne wani kaza so duk daga cikin yi wa dukiya mummunar addu'a an gane ko kuma addu'ar nan yana yi ne bi sharri roƙon sharri yake yi wa kansa ko ɗayansa lokacin da uwa ko uba suke so su yi wa ‘ya'ya fada su rike cewa yansu shegu ko ‘yan banza ko mutumin banza ko mara mutunci tun mummunan addu'a ne yana da kyau iyaye su tsaftace harsunansu yayin yau ‘ya'ya faɗa an gane ko kar a yi musu mummunar addu'a aibil mauti mana mutum yakan roƙa wa kansa addu'a ta mutuwa ma bai sani ba awul halak ko kuma ya halaka awul jama'ar ko gaba ɗaya ya lalace fitina ta same shi walla'ana da tsinuwa wani hawi dalika da makamantan wannan mutum ya fada cikin jarabawa da musibu da bala'i a rasa ta ina ne ma al'amuran suke zama haka amma ba a san ba cewa shi da kansa ne ya ma kansa wannan mummunan addu'a shi da kansa ne ya ja wa kansa musiba ya ja ma kansa bala'i ta abin da ya fada ko ta abin da ya furta ko ta abin da ya ki furtawa misali wala Allah albarka ya kamata ya samu abin sai ya kisa albarka ya yabe shi ba tare da ya ce masha Allah ba ire-iren wa'annan duk addu'a ne akan kai da sharri da halaka yake faruwa shi sa kullum muke cewa su da yawa waɗansu cututtukan da suke damun mu da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu wallahi mu muke jama kanmu yanzu nan zan yi hoto in saka status a social media ina so in burge mutane ina so in burge mijina ko in burge kawayena ko in burge abokaina kawai sai mutum ya saka ko ɗansa an mai haihuwa ya saka hoton jariri ba kowanne mai gani ba ne yake yin addu'a ta alkhairi wani ko bai ce ko ba in ya kalla kawai sai kaman buka kama abu wallahi kuwa kallo kawai zai yi sai a zo a yi ta magani a ce ai jaririyar da aka haifa ta koma tana ta ciwo wai ta matar wata fa daga aurenta shi kenan ba ta samu zaman lafiya ba da mijin wani haka sai mun kiyaye jama'a na ta ba ku labarin wata matar da aka yi auren yatta a cikin taron reception yan nan makanci wallahi ba mutane ba su da tunani sai sa ina suka je wallahi Thank <laughs> you. wallahi fitina ce abincin akwai wadata ne shi yasa da kwanciyar hankali ai lokacin da kake nuna wani abu kana faɗin wata ni'ima ce da Allah ya maka har complain idan kana yi kai kana faɗin wata ni'ima ne a kai kai ce shine a gana idan miji ya ce matarsa ba ta ji kenan ai yana gaya mana cewa Allah ya mai ni'ima ne har yana da mata wanda bai da matan fa shi yi mana ko ba haka bane in kika ce mijin ki beji kina ga mana Allah miki ni'ima miji kina da miji ga wata can bata da miji shine ai in tare da abin da kike faɗa kina ai haka in kina kuka da kanki haka da sanan da yawa duk wata ni'ima duk wata wani kuka da dan adam zai yi to akwai bayanin ni'ima a cikin wannan kuka idan mace ta ce ta ga da cin abinci iri kaza yana nuna akwai wadata kenan kuna ma ci wanda ba su abin da za su cin fa suke kwana a ƙarƙashin gada sai sun yi fara sai sun yi kaza kullum ki ce ke yau kwana kaza kenan kina cin abinci iri ɗaya kina faɗa mana Allah miki nema har kina da abin da zaki ci ma kina maimaitawa a cikin rumbun ki akwai abinci kenan kuma mata ita ta ci kwalliya aka zo reception ta gani ta yi ba masha Allah kaza kaza amma fa ita bata ce masha Allah ba yarinya ta ci ado aka zo aka fito ga miji ga mata ga waye abubuwan da ake mara daɗi wannan abin yana bukanta min rai wallahi tallahi sai ku rasa ina hankalin mutane ke tafiya ina ilimin ina karantarwar da malamai suke yi kwanan nan aka je wani reception aka gayyace ni wallahi kawai ci yasa na ji amma kuma sai da ne na daman zuwa wallahi kuwa saboda ban yi tsammanin abin da za a yi a wurin ba na zuwa na samu yana a ciki tun daga shiga na ji kira na ce kai wannan ba zan iya zama a cikin shi ba wallahi kuwa aka taho ai daga ina zama kamar a kaya nake amma daga lokacin da aka kira amarya da ango su fikarawa a gaban iyayensu sai na dauki yanko matsayina kawai na ce to wannan gurin ba wurin zama ba wala ba zan iya zama ba na fita na yi ta istighfari kuma na ce insha Allah ba zan ƙara zuwa ba ba wani kawai ci idan mata da miji suka yi rawa tsakaninsu a cikin ɗaki daga su sai su wallahi lada za su samu amma a gaban mutane iyaye da baki da kowa kuma ku ce kuna so yanku zama da abba to ai wannan rawan da naga an yi nace to karshen ta nan gaba kuma wani abu ne za a yi da ya wuce wannan aikin na sarka ta rabar gurin Allah ya fi mana dama can tun daga farko ma da jiki ya kamata a ce ma ban shiga bane wallahi kuwa tun farko an zauna dai haka aka dai ya Allah ya kyauta almuhim dai jama'a wallahi wannan mata amarya ce a irin wannan taron kawai sai ta kama ta ita ba ta gani ta ga wata wallahi ta makance ba ta gani ga miji a kusa da ita ango ba ta ganin sa ga ido a buɗe bululu haka amma bai ganin komai Da ya faru to wai uwar amaryar fa wai ne fahimta ce ko mai jin wa'azi tunda ba za a ce ma tana da ilimin addini ta aiki da shi ba tunda har za ta yanta wannan abu amma dai wai tunda tana kusantar ma masu jin tana dan ji ta sa kowa aka ce ya yi alwala kalli amarya ya ce masha Allah barakalla ita da kanta fita jagoranci abin uwar wallahi duka aka yi amma Allah amarya ba ta gani ta makance aka aka tashi taro wallahi amarya ba gani an riga kuma an ɗaura aure an goye ce shi ya haƙura yana son matarsa a haka suka kuma suka zauna aka tafi asibiti a gida aka je asibiti a waje ba inda ba a zagaya ba neman magani wallahi ido ya iya buɗe ba ga idan dai a buɗe ga amma wallahi ba ta kai kashe kuɗi sosai aka ce to tun da hagu ta ƙi sai a koma dama aka koma wurin malamai masana addini suka ce to wannan abun gaskiya alamu da duk yadda abubuwan da take ji da ta gani da yadda abu ya faru yana nuna al'ainu ne kan mun baka ne domin kafin a ɗaura auren a tauri reception tana gani lafiya laura ɗau daga zuwa reception kuma shi kenan kuma an tabbatar da kowa ya yi alwala ya faɗi kalmar alkhairi akan wannan yarinya amma kuma ido ya iya buɗe kenan to haka aka yi malamin da ya gaya musu ya ce to wallahi wannan dole sai an gano wanda wannan abun ya yi addu'a ta alkhairi ɗaya kenan ko kuma an samu wani ɓangaren jikinsa na tufafinsa ko wani abu an ji ɗin kamar yadda ake yi a yayyafa mata ko kuma ya mutu shine tsawo na uku shine ƙa'ida ɗayan ƙa'ida guda uku in ya faru in ya bar duniya to zai iya za ta iya warkewa amma matuƙar yana da rai da numfashinsa kuma wannan tana nan to ba taɓa gani ba wallahi sai ta yi ɗaya daga cikin cin guda biyu to ina ku zai to ai dama wanda yake da shin dama bai sani shi yasa aka ce wala menene duk abin da ka gani ka ce masha Allah yawa duk abin da ka gani ka ce masha Allah laula in zakanta jannata ka qulta masha Allah la quwwata illa billah gani amma mutum sai ya manta matsalar kenan jama'a duk wani maganar ai addu'a sharrin nan da take jawo kanmu an miki haihuwa ina so ki sanar da al'umma rubuta rubutu ne assalamu alaikum jama'a bayan Allah na samu karuwa ya mace na sa mata suna wance kuma ta addu'a ko muna bukatar addu'a na samu ba sai kin sa hoto ba ba haka ba shi kenan amma mu dai mun mai da hoto kamar wani abu Allah ya fi mana haka aka shekara ɗaya bayan shekara ɗaya ta haihu makauniya ta gani ba ta mata ganin jaririyarta ba ta ake ta yi sai dai mijin yana son matarsa sai da aka shekara hudu da makanta rana tana kwanci akan gada ta farka tana bude ido kawai sai ido ya bude bara ido kawai sai ya bude ya bude ido ya bude da ido ya bude kun ga abin alheri ya samu idan abin alheri ya samu mutum yana da masoyan shi da yake fara gaya mu mijinta na gida wane ya zo ana murna ai kawai shi ta ɗauki waya wa za ta kira babban masoyarta wata ta gaya wata ta bada ta wata labari kira mahaifiyarta tana kiran uwarta sai wanta ya ɗauka ya ce mama ta rasu yanzu nan ashe uwar ce duk alwalan nan da aka yi ita uwar ta manta da kanta ita ba yi ba bata ce ba amma ta sa kowa ya yi li yaqdi Allahu amran kana maf'ula uwarta ce sai mata kamun baka bata ma san ita yarta da kanta shi yasa wayda al insanu bi sharri du'ahu bil khair nan bala yake cewa wayda al insanu du'aihi ba'd al ahyani ala nafsihi aw waladihi aw malihi wallahi zaki da yake kira admiring dinta ta yi kyau ta burge ki baki ce masha Allah ba wallahi kin sa mata baki san kina da shi ba wannan uwar ita ta yarta ina ganin aiki yake kyawa wannan ayi ta gwamnati ayi ta kaza ce sai sarki a masha Allah a tabarakallah masha Allah ba wasu kalmomi na kwarai da addu'a a kawai ki kira ta yawa aiki aiki wannan ta ta hade amma kin ja mata matsala baki sani ba to ku binciki kawunan ku jama'a wallahi wasu abubuwa da yawa da majinyatan mu suke daga irin wa'annan al'amura ne suke faruwa da bakunan mu ne an fahimta shi yasa masu hikima suke cewa ihfazu lisanaka an taqula fatukala inna bala'a muwakkalun bil mantiqi ki tsare harshen ki ki farki faɗi wata magana da za a jarabce ki da ita domin bala'i yana tattare da abin da muke furtawa da baki ne ina fata ana fahimta wallahi in kina faɗin alkhairi a kanki sai kiga alkhairin ya biyo in kina faɗin sharri a kanki ko yayanki ko duje ki wallahi sai kiga alkhairin sharrin ne zai biyo sai mu kiyaye annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya faɗi sharri a akan ƴaƴansa akan ɗansa annabi yusuf ya ce wa akhafu an ya akula ibu lokacin ba su tafi ba suna so a ba su ya ce a tsoro nake ka kura ta cinye shi amma da ya zo yadda kuma suka tafi sai kuran ta cinye shi amma fa kuran ƙarya wa antum anhu zafilun da suka dawo sai suka ce in azhabna nasriqu fa tarakna yusuf in mata'ina fa akalahu dhibu abinda yake ya faɗa ma kansa ya janyo masa kuma ya ce musu la da min abuwa min min menene min babin wahidin wa abuwa min abwab mutafarriqa saboda yana tsoron kar wannan kan maka kuma a ƙarshe aka kama su aka ce ayyatu al kuma innakum lasariqun in kina da wani abu a ranki ko ki shiru ki yi addu'a kawai amma furta wannan sai janyo matsala kin ba alkhairi bane gara ki shiru amma alkhairi sai ki faɗa ki addu'a wannan ba laifi bane amma furta sharri to zai iya faɗowa shi kenan ba matsala alafi wani ai addu'a ce kawai ne akwai wani bawan Allah da ya zo wani gari ba kunta ya ce wallahi yana zaune a garin ya shiga garin kenan sai ga an ɗauko zana'ida shi ma sai ya raka su neman lada haƙo ne kawai zai wuce ne ga wata lada wanda inda zai je ba zai zama ya makara ba dan ya tsaya an yi ida da shi saboda ya tana da hadisin annabi yake cewa idan mutum yayi su gawa sallah yana da lada kurkwatan dutsen Uhud ko idan kuma ya raka ta yana da lada gurgurdan mene wani dutsen shi ma yace bari ya je ya samu lada haka aka je makabarta aka ɗauko wannan gawa ana binne ta yan uwan mamacin suna hira suka ta dariya ana shewa yadda kusan ba mutu aka yi musu ba shi kuma wannan bakon ne ya yi ba na abin ya mai tasiri ya za a ce mutum ya mutu kuma ta da yi masa addu'a kuma kuna sa shi a rami ne fa amma kuna ta dariya kuna cewa Wani ya sanya kawai ya kama hawaye yana kuka sai ya tuno da wani baiti da ya taba sani yana karanta baitin an gane wannan ko yana cewa "Ya bikin gharibu alaihi man ya arifuhu wa zuƙa rabatihi fil hayy masururu bako wanda bai san shi ba yana masa kuka kamar shi kansa ai kuka yake bai san wanda mamajin ba amma ga ƴan uwansa a cikin a wuri kawai kuka suna ta murna suna jin daɗi amma ba mutuwa akai ba yana faɗin wannan baitin waka kawai sai a kunnan wani a makabarta ya zo kusa da shi ce kai malam kai wane ne yace ce ni bako ne ba san kowa ba ka san wanda wannan baitin ya ce a to kuma wannan zara'idar da ka zo fa ka san mamacin ne ya ce ban san shi ba ka san nan mutane yace ba wanda sani a ciki wallahi yace to wanda ya baitin shine wannan mamacin da kaza wannan kuma yan uwansa ne a baitin wakansa ya janyo abin da ya faru da kanshi gashi na yan uwansa na ta dariya ga bako da bai san shi ba kuma yana kuka ya san haka zai faru kun ga ashe sai an kiyaye maganganun mu suka janyo mana sharri ko kuma su janyo mana alkhairin dan yana iya faruwa Ya ji al-Burmuki ne kowa na manta lokacin da ɗansa ya rasu yana tsananin son ɗansa kawai ya yi baitun waƙa a cikin baitin yake cewa jawartu a da'i wa jawara rabbahu na baina hi wa jiwari mana ni na bakunci makiyana mutane da suke duniya yanzu makiyana ne adam bai san ɗan wanshi da adam akwai hasada akwai kyashi amma shi ɗana wa jawara rabbahu ya kusanci Ubangijin Allah subhanahu ta'ala kuma akwai bambanci tsakanin makana da mutane zalimai da makwabtakan Allah da ɗana yi wanda yake shi mai rahama ne Allah da ya mutu aka yi mafarki da shi Allah ya gafarta masa aka ce da me Allah ya gafarta maka ya ce da daidai wannan baitin da na faɗa a waka ta da na ce jawartu a ada'i wa jawara rabbahu shattana bayna jiwarihi wa jiwari to sai mun kiyaye lafuzan mu jama'a malam yace falawis tajaba lahu rabbuhu inda a ce Allah zai amsa wa dan addu'ar da yake wa kansa mummuna wallahi la halaka bi du'aihi da kan ya halaka da addu'a da yawa kanshi da kanshi ya halakar da kanshi wace ga mutum yana ta in ƙarya nake Allah ya tsine mun Allah ya har mun kaza kuma ta faɗo mun in bai? kai mutane suna kuskure ku kalli ɗan gidan tahir bauchi bilhadi mummunan addu'a yawa kansa duk wasu abin da faru wasu kun manta ne yace Allah ya dugudugu da shi kuma haka ya dubu da shi da fasto ma ba a gane wacce ce gangan jikin wani ko gangan jikin wani ba yau akan samun muna addu'a akan sunna ko akan izala don izala gaskiya ce Allah ya dubu dubu da shi kuma wanda ya kai hatsari da fasto a tare ba iya gane ma wane ne jikin wannan ko ya ne jikin wannan ba ana ma Allah irin wannan ne a kyau yace kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharri ko walau yu'ajjilu Allahu an-nasa ash-sharra istijalahum bil-khairi ilaihim ajaluhum da Allah yana gaggawan amsa wa mutane addu'a sharri da suke yi wa kansu wallahi da sun halaka Allah cikin rahamarsa ne sai ya jinkiri kila zaki maza ki karbe ki gane ki istighfari ki tuba to sai Allah ya daga kafa amma sai ku ga dan adam yana gaggawan yi wa kanshi mummunan addu'a wa kaza fassara ibn abbas haka ibn abbas ya fassara wannan aya wa mujahid wa qatada wa qad taqaddama fil hadith kuma hadisi ya gabata hadin annabi sallallahu alaihi wa a wani hadisin da yake cikin muslim annabi ya ce wato la tad'u ala anfusikum kar ku yi wa kanku mummunar addu'a an gane ko daga cikin mummunan addu'a shine faɗin da ke cewa in ƙarya kike Allah ya tsine miki mummunan addu'a cewa kan jayi in ƙarya kike kada Allah ya saki kashi a gurin nan in ƙarya kike Allah ya miki kaza ki kuskura wannan ba dai bane karki kanki mummunan addu'a wala ala amwalikum karki wa dukiyoyinku mummunan addu'a ku kuku mata mummunan addu'a an gane wannan ko idan kuka yi haka matsalar shi ne annabi ya ce an tuwafiqu minallahi sa'ata ijaba wallahi za ku iya dacewa sanda kuke wannan mummunan addu'an yi daidai da lokacin amsan addu'a ne an gane wannan ko ya ce yace ba lakum sai ku amsa muku wallahi ba fi sai amsa muku wannan addu'a inda ma ya hamilu buna adama ala zalika ajalatihi wanda yake jan ɗan adam yake yin wannan shi ne gaggawan shi adam akwai gaggawa wa qalatihi damuwa da take cikin zuciyar shi shi ya kosa ko ayi a wuce wurin kawai eh san da ranar adam ya bada ma ce wallahi sama da kasa ta hade kawai haka yake fara haka ce in ya ga sama da kasa za ta hade ma zai tsira ko da yadda zai yi ولهذا قال تعالى saboda haka ne ma Allah mai girma da daukaka yake cewa wa kana al-insanu ajula dan Adamu yana da gaggawa wa qad fassara afwan wa farisi radiyallahu anhuma huna a nan gurin Salman al da Abdullahi da Abbas suke faɗin wata magana suke ba da wani labarin qissata Adam alaihi salam labarin Annabi Adam alaihi lokacin da Annabi Adam yayi yunkurin eh, ya miƙe an gane ko qa'iman lokacin tashi wai a tsaye ya Allah ya halicce shi yana ya miƙe yunkure ya tashi ya kuma yi wannan ne don gaggawa fa shi yasa ku sun kawo wannan magana ne kamar ibnu da wato abul jira ya kawo wannan magana saboda ya zama ya nuna mana muna da wani wani tabi'a na na yan adamtaka wannan gaggawar dan adam yake da shi asali wai aka ce sanin asali yasa kare kin alli ko aka bane duk wata dabi'a da kuke yi sai ku ga ila tana da asali da halittan ku wallahi malamai shi yasa wani lokaci a komai abinda shari'a ta tsara in ka bi shi sai ka ga akwai mafita a cikin shi in za ka yi aure sai aka ce zaɓa gida ƙwarai ko saboda ai akwai wannan ƙwarantakan a jikin wanda za ka aura a cikin gida haka ne idan ka zo kana wani ɗabi'a na adamtaka akwai wannan kasan na cewa ka adam ne yanzu na dukkan mu muna bacci kuma yasa muke bacci annabi adam yana bacci ne in aka zo aka ce ga wani dan adam wai bai bacci ya zama ya saba ma dabi'a sai a ce lalura ce bai da lafiya ko ba haka bane a ce ga wani yana tsalle tsalle sai ku zara ta sai ka ce dan buri saboda ai an san ba dabi'ar dan adam bane tsalle tsalle misali to a komai akwai irin wannan lokacin da annabi adam ya hangi ɗansa a cikin kafan shi annabi hud alaihi salatu wassalam abuwan annabi Dawud annabi Dawud Allah ya ciro mu a jikin tsatsin annabi adam ya nuna masa mu a hannun dama ya ce wa'in ƴaƴanka ne ka zuri ka sanan ka zarra ya ce wa'in ƴaƴanka ne ka janna duk muna cikin insha Allah ya ciro masa wasu a hannun hagu ya ce nan ƴaƴanka ne kamar zarra duk ƴan wuta ne kama ciki insha Allah wayannan na hannun daman sai ga wasu nan suna haskawa ce wayannan ƴaƴanka ne annabawa ya ga wani haske ya burge shi ce wannan waye aka ce ɗanka ne annabi dawuda ya ce Allah shekara nawa ka bashi ya ce shekara sittin zai a duniya ya ce Allah ka ƙara mai arba'in a cikin nawa ya zama ɗari saboda kun san uba na san ɗako ya ce to shi kenan aka manta Allah ya rubuta wa annabi Adamu shekara dubu zai bayan shekara ɗari tara da sittin sai ga mala'ikan mutuwa ya zo waya lokaci yayi ya ce ah, mala'ika ya akwai sauran shekaru arba'in ya ka zo sai cika amanta ka ba ɗanka <laughs> annabi sallama yake cewa fanasiya adam fanasiyat zurriyatu kawai annabi adam ya manta ya ba da wannan shekarun kuma sai zuri'ar sama suke mantuwa Waje da adam kuma adam ya jayayya yana cewa akwai saura ya ce akwai saura alhalin sun kare ya ce shi yasa waje da zurriyatu zuriyar annabi adam suke da akwai jayayya dan adam haka yake akwai musu akwai kangara wani lokaci sun kalla halittar da adam sai ka ce Allah ne kawai shi halicce mu amma wasu iri halitta ce wato mai ba da ciwon kai wallahi da gaske ne wannan abu da abu adam yayi anan Imam al-Farisi da Abdullahi da Abbas suka ce annabi adam kawai sai yunkurin ya mike sai kuɗi ya tashi kuma ya yi wannan yunkurin da ya kabla an tasilar ruhu ila jilai kafin ran shi ya kai kababinsa eh domin an sa masa rai an busa masa rai ne ta ka kan sai ya shiga ran yana tafiya ne a hankali a hankali yana tafiya kamar a ce ana sa ruwa ne drip a cikin jikin mutum za ka yana wuce a kan kaɗan yana tafiya yana sauka yana sauka haka daga kan shi ya fara kafin ya kai kafarsa complete gaba ɗaya ne suka ce kafin ya kai kafafunsa kawai sai yunkurin Ya ce wa zalika annahu ja'athu nafkhatu min qibali ra'atihi busa masa rai da aka yi ta zo ne ta bangaren kanshi lamma wasalat ila dimaghihi lokacin da ran ya kai daidai kwakwalwarsa shi annabi adam isa kawai sai atisha da rai ya zo daidai kwakwalwa sai atishawa a sai annabi adam ya ce alhamdulillah da yawan nan atishawa فقال Allah sai Allah yake cewa yarhamuka rabbuka ya adam ubangijin ka yi maka rahama falamma wasalat ila ainihi lokacin da ran yazo daidai idanunsa yanzu ya wuce kwakwalwar fataha huma sai ya bude idanu haka kawai sai ya bude ido falamma sarat ila a'daihi wa jasadihi lokacin da ran ya ƙara gangarawa ya kai gangan jikinsa da gabobinsa ja'ala yanzuru ilaihi wa yu'jibuhu sai daga kallon jikin shi abin jikin shi na burge shi yana bashi sha'awa Muhammad bin kawai sai yunkurin ya miƙe lokacin ran qabla an tasila ila rijlihi bata kai ga karasawa kafafun shi ba gaba da alam yastati kawai ya kasa tashi qala sai ce ya rabbi ajil qabla al-layl Allah ka gaggauta amma kafin dare ni ina so mun to dan adam haka yake gaggawa wa kana al-insanu ajula dan adam yana da gaggawa shi yasa shi da girman shi wala ban ji ba ku dubar inda shi ok da girman shi yake a shi ba jariri ba ne ai da girmansa aka halicce shi zira'i 70 din nan da komai a tsayensa komai haka aka yi shi shi ba jariri ba ne mu ne dai jariran da aka tsibo haka a cikin tsatsan shi aka nuna mana aka nuna masa wallahi na dama ɗan aljanna na hagu kuma yan wuta Allah ya tsare mu sauran uwa masu albarka kar mu zama masu gaggawa waɗannan ayoyin muka karanta guda uku ayoyi biyun farko sun kwaɗaitar da mu karanta littafin Allah alƙur'ani da aiki da shi ayoyi aya ɗayan nan ta ƙarshe kuma ta kwaɗaitar da mu akan yi wa kanmu addu'a ta alkhairi kar mu manta da yin addu'a ta ƙwarai duk ran da ranmu ya ɓaci wato hankali ya gushe mu ce za mu yi mummunan addu'a ba faɗa alkhairi fi ƙaranci kawai shiru za mu yi inda ya ɓaci kar ka furta abin da za ka zo kana na gama. kar ka furta akwai wata matar da ta biyo ɗanta yana gudu ya mata laifi wallahi ta bi shi da gudu tana tsine masa ce Allah ya karya masa kafafu wallahi wani malami yake ba mu labari yace wallahi a sa ya mata nasiha yaro ne ya laifi kawai ya gudu wallahi yaron nan duk ta mamanta ce wallahi yaron ya girma ya gama makaranta har jami'a ya gama suna tare da mahaifinsa yana rike wa mahaifin wasu ayyuka na ayyukan na construction company suke tare da su a construction wallahi kawai gini ya faɗo gaba ɗaya gama mun aka yanki so tana kuka wannan addu'a da ta yi tsawon shekaru biyar shi gashi Allah ya tabbatar da shi ya faru akan ɗanta to kar ku faɗa mummunan addu'a ga yayanku addu'a ta alkhairi ihfaz ta an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mansibi Allah kin sarki ya shirye da mu wa alaikum assalam watanni ai gwanni kenan eh kai kai eh. ce mana ai addu'a ce wallahi tallahi jama'a kun ga tarbiyyar da kuke kallon sa wata aba ce mai sauki kun gane wallahi tana da sauki tana da wahala kusa saukin ta idan aka yi cewa wai tun gini tiran zar an yanzu a matakin farko abinda shari'a ta ce shine yin addu'a lokacin da za a samu kusantar aure ta iyali ba kai kenan ba sai kika yi addu'a sai mijinki ya addu'a sai Allah ya sa sai aka samu ciki addu'a ake wa cikin idan kina so ki ji wani abu da za ki ji ko menene ki rika jin karatun Qur'ani wannan cikin yana ji amma in kina jin kiɗa kina cika rawa shi ma yana ji zai fito ne ya nuna ke baki komai ba wallahi da abin da ya saba da shi zai ji amma kina jin Qur'ani kina jin wa'azi kina yin addu'a wallahi zai taso da izinin Allah ya bi wannan tafarkin na ƙwarai kuma kina wahala eh da juyin ciki ki ce shegen cikin nan ya ishe ki saboda babansa ya bata miki sai ki ce shegen cikin nan ma ai gara ki rubu da shi ki huta kina tsaki kuma kina faɗa ne kina wahabaici mijin dan yaji saboda ya baki haushi ya ji baki kudin anko ko ya yin kaza ga ciki ce wani cikin ma dai wallahi da shi gwara babu ko aka ce fada ba saboda ana so a bakanta ma wani rai baki san ke kuma kin kidda da kanki bakin kidda da yaro Allah ya kyauta za mu ƙara littafi na gaba ila ko shi kaɗai za mu tsaya ne ban sani ba wani magani